الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan shida shekara ta um, dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo akwa local government jihar gombe nigeria wanda muna cikin suratu maryam insha Allah ta'ala kamar yadda aka faɗa yau za mu kammala wannan karatu sai kuma baɗi inda rai da lafiya insha Allah da nisan kwana za mu ɗan karanta wani abu kaɗan kafin bakinmu su gama halatta insha Allah sai a gabatar da abubuwan da za a gabatar Allah ya sa mana albarka za mu tashi aya ne ta goma sha shida farkon kisan na na maryam alayhi salam mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقوا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إمام ابن كثير أشكل تافن تفسير سا Allah ya masa rahama yake cewa yayin da Allah ya gama kawo kisar annabi zakariya baban annabi yahya salam sai kuma ya zo ya kawo maganar na maryam wancan an yi bayani kan ƙarfin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ba wa tsohon da yake da sama da shekara 120 ɗa da matarsa sama da shekara tamanin ko ɗari da wani abu ko ƙasa da haka ya ba su haihuwa a lokacin da sun ɗauke hasu sun ɗauke tsammanin za su samu wannan haihuwa da to sai kuma ga wata ƙissar mai ban mamaki ga wata kuma za ta haifi wani ɗa shi ma ɗin annabi ne duk annabawa ake haifa wancan zakariya ya haifi ya haya ita kuma na na maryam ba annabiya ba ce baiwar Allah ce amma za ta haifi annabi mai suna isa idan wancan ana ta mamaki cewa an same shi a tsakanin tsofaffin mutane to ga wani ma an same shi ma babu uba don Allah ya nuna karfin mulkinsa cewa ya isa yi ita maryam ita ce maryam ibnatu imran maryam yar gidan imrana dangin dawuda alaihi salam dawudan suleiman kenan tana daga gida na tsarki a bani isra'ila kuma ta tashi tashi na mutunci tashi na daraja a cikin mutanenta tana ma ɗaya daga cikin ida al'abidatin nasikat mace mai ibada mai bauta wa Allah da yawa a lokacinta ta yi suna ta yi fice cewa ita mace ce baiwar Allah shi yasa aka ce da ita maryam dan dama abin da ake nufi da maryam daidai ke da abdullahi kaga abdullahi bawan allah maryam ma ana nufin mai baiwar allah mai bauta tana karkashin kulawar mijin yar uwarta mijin yar uwan nan nata shine zakariya wannan dai zakariya da muka yi magana a kan shi ko to shi ya ɗauki na na maryam yake kula da ita a gidansa idan yana auren ‘yar uwar na na Maryam ya ga abubuwan mamaki kwarai karama dai mai ban mamaki a tattare da wannan baiwar Allah wanda ya ɗauke hankalinsa matuka to shine ƙur'ani yake kawo mana kisan wazkur ka tuna ya kai muhammad wannan manzo fil kitabi maryam kalmar fil kitabi maryam tana nufin a cikin wannan alkur'ani kissar na na maryam ma'ana ka tuna kissar na na maryam a cikin wannan alkur'ani ko ka ambaci kissar na na maryam a cikin wannan alkur'ani ko kuma muna baka labarin khabaru maryam qissatuha ka saurari kissar na na maryam da labarinta ko dai cikin wannan sura ko kuma cikin alkur'ani shine fil kitabi maryam ka tuna yayin da idan tabadat min ahliha makanin sharqiyya ta nisanci mutanenta shine in tabadat daidai ke da nahat anhum wa atazalathum ta nisanci mutanenta ta bar inda suke ta bar gari ta samu wata nahiya ta bangaren gabar gabar da baitul maqdis shine makanan sharqiyya daga mashriq ne ma'ana daga gidan da take zaune wasu malaman suka ce daga gidan da take zaune wasu kuma suka ce daga baitul maqdis ta samu dai wani wuri dai ta gabar da gari idan tabazat min ahliha an ce ahliha in tabazat kaman ka kaurace wa mutum amma asalin al-intibaz daga annabzu ne ma'anar annabzu a larabci at-tarhu ma'anar annabzu ar-ramyu ka jefar da abu ka ainihin wato watsar da shi an ari wannan kalma ne don a nuna mana wato alkad bi nafsi fi makanin litatakalla fihi ta ɗauki kanta ta jefa kanta wani wuri don ta kaɗai ta ba ruwanta da mutane lil ibadati wa ta'a don ta shagaltu da ibada da yi wa Allah da'a kuma don ta shagaltu da at-taqarrubu ila Allah kusantan Allah ta'ala bisalihil amal ta hanyar aiki na kwarai malamai suke cewa kalubalen ku maza yau ga mace ta ware kanta a garinta ta fitar da kanta daga cikin mutane ta samu wani wuri kurin bata da aiki sai bautawa Allah sai bautar Allah kuma ba annabi ya bace ba wannan ita ce mahaifiyar na wato annabi Isa wannan zai nuna maka cewa ashe musulunci yana da cikakken bayani akan waye isa wace ce mahaifiyar annabi isa kuma wannan yake nuna ya kamata kiristan duniya su gane cewa lalle addinin musulunci addini ne da ya san kiristanci ya san addinin almasihu tun daga ma bayanin ma wannan ma ana ma magana ma tun kafin ma ba a san ma waye ma annabi isa ba ba a ma san da shi ba don yanzu mahaifiyar ake magana an gaya maka waye ma yake kula da ita a hannun wa take a hannun annabin Allah take zakariya annabin da Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani da yawa to shega ta ta fada hannunsa yana kulawa da ita ita kuma yana rike da ita ne don saboda me ita din yar uwar matarsa ce a bisa al'ada a bisa abin da aka saba abin da aka sani mutum yakan rike yar uwar matarsa ya kula da ita kanwar matarsa a'a yar matarsa a'a dangin matarsa yakan kula da ita ta zo ta zauna a wurinsa yana lura da ita su anan gudun annabi zakariya alaihi salatu wasalam tushen annabi isa ne in na ce tushe anan gudun wato ina nufin shi ya ɗauke ta mahaifiyar annabi isa ya kuma ainihin wato rike ta har allah ya kawo lokacin da za ta haife shi فكأنها ألقت بنفسها في هذا المكان لتتخلى للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال إمام القرطبي yake cewa malamai sun yi saɓani wani a cikin tafsirinsa kenan malamai sun yi saɓani me yasa na na maryam ta ƙaurace wa mutanenta ta gudu ta tafi inda ba kowa wasu ka ce a'a ba kyamar mutanen ya sa ta bar gurin ba in tabazad ne litathura min alhaidi aw nifas ta koma gefe ne dan ta samu tsarki daga al'ada ba ta so tana al'ada a cikin mutane ko kuma jinin haihuwa wasu suka ce a'a gaskiya wannan tawili ne Allah ya ce in tabazad min ahliha makanan sharqiyya ta ainihin wato nisanci mutanenta lil ibada dan ta yi ibada ne kuma wannan fasarar ita tafi daidai don me ita mace ce da kullum ba ta da aiki sai bautawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ta san cewa in ta zauna a cikin mutane za su shagaltar da ita su hana ta bauta Allah ne dakhalat fil masjidi ila janibil mihrabi ta shiga masallaci wajen mihrabi wajen sallah kenan ta ɓangaren gabar litakhluwa lil ibada dan ta kadaita ce ta ibada ba aiki sai sallah sai karatu Allah ce makanan sharqiyan wato wani wuri ta bangaren gabar kenan ash-sharq al-makan alladhi tashruqu fihi shams gabar nan ne rana take fitowa ko fattakhadat min dunihim hijaba Allah ya ce sai ta sanya hijabi tsakaninta da mutane wannan ana karfafa mana nesantan jama'a ta da ta yi hijab anan tana ana nufin shamaki lallai na na maryam ta ƙauracewa cewa mutanenta ka tuna ya kai annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda wannan mata ta keɓance ta yi nesa da mutanenta don ta bauta wa allah tabaraka wa ta'ala ana nan da allah ya ga ta yi haka ita ba ta sani ba wallahi na namarin mata san za ta haifi annabi isa ba amma kame wata allah ya shirya ta daman ya sanya ta ta zama mace kamammiya mai kyakkyawan tarihi tun tana yarinya ashe za a fitar da wani babban mutum ne ta bangaranta shine annabin allah annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam shikenan sai allah ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai muka aiko mata da ruhinmu shine mala'ika jibril arsalna ilaiha ruhana wa huwa jibril alayhi salatu wassalam da yazo fatamassala laha basharan sawiya sai yazo mata da kamar wani mutum mai daidaitacciyar halitta shine basharan sawiya yani basharan mu'tadil al-khalq mu'tadil al-hay'a kamilul hay'a mutum ne mai cikakken halitta kamilul biniya ka ahsani ma yakunu al-insan sai jibril ya zo mata da sifar wani mutum mai cikakken halitta dan laraba sukan ce rajulun sawi ana nufin wannan yana da cikakkiyar halitta tamul khalqi azimul khalq shine sawi la fihi babu wani aibi a cikinsa kwata-kwata da aka ya zo mata da sifar wani mutum kammalallen mutum an ce da mala'ika jibril ruh ne don girmama shi Allah ce ruhana don Allah ya girmama shi ya danganta shi gare shi wannan littashirif ne sai Allah yake cewa qalat inni a'udhu birrahmani mink qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين نعم. ولنجعله وآية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Allah madauki sarki sai ci gaba da yi mana bayani tana ganin wannan bawan Allah da ya zo mata a sifan mutum abun mamaki ta ware kanta ta keɓance kanta da ibada sai kuma gashi Allah ya mata aiki ya turo mata wani mutum me yasa aka turo mutum ba a turo mala'ika ba dan in ta ga mala'ika za ta firgita tunda ba annabi ya bace ba saba ganin mala'ika ba sai aka kawo mata mutum mutum din aka bata mai halitta mai kyau dan ta dan samu saukin yin magana da shi dan in ba wata in wata halitta ne ba mutum ba ba lalle bane ta iya yin magana da shi ga ta tana mace ga ta tana wuri ita kadai so tsoro zai dame ta shi yasa aka turo mata mutum jibrilu ne amma da sifar mutum litasna nisa eh, eh, bi kalamihi don ta samu ɗauke kewa da zancensa bawan Allah tana ganinsa a matsayinta na mace kamammiya sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kai bawan Allah ni ina neman Allah ya tsare ni da kai kun ga na gaya muku daman suratu maryam tana ta ambatan ar-rahman ar-rahman saboda surat tana tattare da rahama da jin kai da tausayi tana ganinsa a matsayin ta na mace mai kamewa ta ce inni a'udhu birrahman mink ina neman Allah ar ya tsare ni da kai in kunta taqiyya in har kai mai tsoron Allah ne ka rabu da ni kaga wannan ya nuna mana lalle katangantacciyar mata ne killatacciya haka ake so matan kirki su zamanto ba mata masu lale mara ba da maza ba namiji ya zo kanki ba alakar yau da gobe amma kina murna saboda za a yi tsiya ko kuma matan da yau su suke neman ma mazan su zo ita za ta ɗaga waya ta kira ka ta neme ka ita za ta rubuta maka wasiƙa ita za ta ɗauki hoton kanta tsirara ta aika wa maza yau matanmu a facebook a whatsapp a twitter a youtube a ko'ina wallahi malam yarinya za ta tsaya ta caɓa kwalliya da ado iya ganinka ta ɗauki kanta ga selfie ana da babbar waya tunda an samu wadata bari a saba Allah ta sa ta yi dariya ta ɗauki hoton kanta wani lokacin ta ɗauka da ɗan kwali wani lokacin babu ɗan kwali wani lokacin da riga wani lokacin ba riga Allah ji kan hijabi kan wa yake ta ba maganar hijabi dama za ta ɗauka ne idan ta ɗauka wanda ta ga yayi kyau shi za ta yi tikin ta zaɓa sai ta aika wa duniya ta ce son kowa kin wanda ya rasa waye mai so wallahi haka matan mu suke yau haka mu suke kuma 'ya'yan musulmi ba 'ya'yan arna ba ku karanta kisan na na maryam ku ga kamewa ku ga mutunci ku ga sani ya kamata ku ga daraja ku ga yadda mace ya kamata ta tsare kimarta amma abin mamaki abin tausayi ya karma kalla wato wannan abun zai baka tsoro za ka ga mutum mai kima da daraja wallahi malam yana ɗaukan hoton matarsa yana sawa a facebook ko ya ɗauki hoton kansa da matarsa ya ɗauki hoto shi da matarsa ya sa a facebook ya sa a duniya a ga matarsa ko kuma mutum ya sa a dp ɗinsa ya sa hoton matarsa idan ka duba za ka ga hoton matarsa ne da kaina na ga wani mutum wallahi mai kima abu mamaki mutumin nan wa'azi ma yake kai wata ran sai gashi ya fito ya jeru a layi an ɗau hotonsa an ɗau hoton matarsa an ɗau hoton yara 'yan mata budurwa budurwa budare jam'in budurwa aka jera su a nan gurin aka ɗauki hotonsu malam mutumin nan ya zo ya tura ya liƙa gashi nan yana cewa gani nan ni da iyalina yana dariya wannan wace irin wayewa ce wannan wannan wani irin ci gaba ne na mai tonar rijiya fi sabilillah ga wannan fix da ake ta yi hotuna da ake cewa pre kun san me pre wallahi wannan zai nuna maka wallahi al'umma musulmi lalacewa tarbiyyar mu ta isa malam yarinya ce za ta zo ta samu saurayinta kafin su yi aure su yi ta tsiraici suna ɗaukan hoto ya ɗau hotonta da wancan kalar kaya ya ɗau hotonta da wannan ya ɗau hotonta da wannan can ya ringume ta can ya riƙe ta can suna dariya can sun turbina fuska can suna wane ne wallahi azimu haka ake a ɗauka kuma a yi ta yaɗa wa duniya malam har riƙe ta yake har kama ta yake malam ta yi shigan da iyaka ko da ma an yi auren iyaka kenan abin tausayi abun bakin ciki abun damuwa abun bacin rai kaga 'ya'yan manya wai da su ake wannan abun wannan al'ada ta pre-wedding fix din nan da ake yi ya kamata malamai su fito su yaki wannan tsiya su yaki wannan shaidanci ya kamata mutane ku tsare mutuncin iyalinku ku tsare mutuncin 'ya'yanku ku tsare darajar kanku wannan shaidanci da ake da rashin kirki da keta dokar Allah ta baraka wata'ala dare da rana da yi wa Allah gatsali wallahi ba abin da zai kai mu illa cikin fitina da masibar da muke ciki gashi nan talauci ya kama mu gam mun rasa yadda za mu yi da shi ba wanda yake jin daɗin rayuwar albashin babu albarka a ciki amfanin gonar ka kare wahalar ka zo ga ka samu abin da bai kai ya kawo ba idan ka je kasuwancin kake yi kowa yana cikin tsoro yau cin uwar jari ake ba riba ake samu ba me yake faruwa kiwon babu albarka a ciki wallahi waɗannan abubuwa da ake na saba ubangiji na ta Allah wallahi karka ƙara karka rage shine sababi shine dalilin da yake jawo mana irin wannan fitina Allah ya kiyaye mu so daman na faɗa mun fara wannan karatu ne a babin shimfiɗa kafin bakin mu su zo so insha Allah ta'ala wannan kisa in Allah ya kai mu baɗi rai da lafiya za mu fara ne daga farkon kisar ita na Maryam ɗin. kamar yadda muka fara insha Allah ta'ala Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa so za mu saurari a masu gabatar da program mu ji da mai da mai ake dauke da shi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh